This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta VOA Hausa.com a intanet. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryenmu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya fm a birnin kwanni masu sauraron mu assalamu alaikum halima Jimarauce ke gabatar muku da shirye-shiryen wannan yammacin asabar daga nan birnin washington dc da kwatan kuna cikin ƙoshin lahiya kahin ku ji abubuwan da muke tahe da su ga muhammad lalo da kanin labaran duniya to tawagar wakilan bangarorin 'yan adawan kasar siriya na kan hanyar ta zuwa birnin geneva domin halartar taron sasanta rikicin kasar da za a fara a yau asabar shugaban amurka barack obama da takwarar aikinsa ta brazil dilma rousseff sun amince su haɗa kai domin yaƙar cutar zika da ke sa a yafi yara da nakasa wasu bakin haura goma ciki har yara ƙanana biyar sun rasa rayukansu bayan da kwale-kwalensu ya nutse a gaɓa tekun turkiya To kamar kowace Asabar Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku amma kahin nan za ku ji tattaunawar da ne da Malam Garba Shehu babban mai ba bama shugaban ƙasar Najeriya shawara akan harkokin yada labarai daga Addis Ababa inda ake wato inda ake taron kolin kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka. Daga jamhuriyar Nijar kuma Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da rahoto akan kaddamar da yakin neman zaben da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu idan Allah ya gwada mana. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. ta jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani ɗan majalisar dattawa a Najeriya ya yi kira ga tsawon shugaban ƙasar Olusegun Obasanjo da ba da hujja tare da bayyana sunayen waɗanda ya zarga da yin sama da faɗi da wasu kuɗaɗen da ake waka ware musu wato domin mazaɓinsu tsohon shugaban najeriya ya aike ne da wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa shugabannin majalisun ƙasar inda ya zarge su da yin facaka da kuɗaɗen ƙasar da kuma rashin bin doka obasanjo har ila yau ya yi zargin cewa mafi yawan 'yan majalisun ba su gina ofisoshin mazaɓin da suke wakilta ba duk da cewa sun karɓi kuɗaɗen da aka ware domin yin hakan yana mai cewa hakan ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar ta najeriya sai dai yayin da yake mai da martani dangane da waɗannan zarge-zarge shugaban majalisar da ta bukola saraki ya ce majalisar ta shimfiɗa wasu matakai domin gujewa aukuwar wata badakala da kudaden majalisar saraki ya kara da cewa nan ba da jimawa ba majalisar za ta fitar da kasafin kuɗinta ga jama'ar ƙasar a nashi bangaren sanata bukar abba ibrahim ya ce wasikar ta obasanjo alama ce kawai da ke nuna cewa yana so a ci gaba da damawa da shi a siyasar kasar da yawa daga cikin shugabannin kasashen afirka yanzu haka na can addis ababa babban birnin habasha ko kuma ethiopia inda a yau asabar aka buɗe taron ƙungiyar tarayyar kasashen afirka wato au shugaban zimbabwe ne kuma jagoran kungiyar ta au robert mugabe ya bude taron wanda a wannan karo zai mai da hankali kan kare haƙƙin bil'adama nahiyar ta afirka wani muhimmin batu da taron zai kuma mai da hankali a kai shine rikicin siyasar ƙasar burundi inda kungiyar ta au ke shirin aikawa da dakarun wazar da zaman lafiya dubu biyar domin kwantar da tarzomar da ke da ta ɓarke wacce tuni ta laƙumi rayuka sama da 400 sai dai gwamnatin ta burundi ta ce za ta yaƙi duk wata tawagar dakaru da ake shirin aikawa ƙasar shi da rikicin na burundi ya samo asali ne tun bayan da shugaban ƙasar pierre nkurunziza ya bayyana wato ya bayyana cewa a watan afrilun bara zai tsaya takarar shugabancin ƙasar a karon uku wanda tuni ya lashe ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun koka kan yadda ake hana 'yan jarida gudanar da ayyukansu tare da musguna masu zanga-zanga da ke nuna adawa da gwamnatin ta nkurunziza. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya da ke halartar taron ya yi gargaɗin cewa shugabannin da suka zira ido suna kallo ana kashe mutane da sunansu za su ɗanɗana kudarsu wata tawagar wakilan ɓangarorin 'yan adawan ƙasar siriya na shirin isa birnin geneva domin halartar taron sasanta rikicin ƙasar da za a fara a yau asabar sai dai babu tabbacin ko mambobin kwamitin shiga tsakanin rikicin da ƙasar saudiya ke mara baya za su halarci taron kai tsaye domin kawo ƙarshen yakin basasan na siriya wakilan majalisar ɗinkin duniya sun fara kaddamar da wani taro a jiya juma'a duk da ƙauracewa taron da mambobin kwamitin da ke shiga tsakani a rikicin wanda siriya ke goyon baya suka yi taron na ranar juma'a wanda ya fara gudana a ofishin majalisar ɗinkin duniya da na wakilan majalisar kan rikicin siriya stephen wato stephen de mistura da kuma wakilan gwamnatin siriya waɗanda ambasadan siriya a majalisar bashar jafar ya jagoranta bayan taron da mistura ya ce yana da burin ya gana da mambobin kwamitin masu shiga tsakani a gobe lahadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu bakin haure goma ciki har da yara kanana biyar sun rasa rayukansu bayan da kwale-kwalensu ya nutse a tekun aegean a lokacin da suke ƙoƙarin kaiwa ga nahiyar turai kamfanin dalancin labaran kasar turkiya dogon ya rawaito cewa an ceto akalla mutane 43 daga hadarin yanzu haka jami'an gabar tekun ƙasar ta turkiya na can suna kokarin neman sauran waɗanda suka tsira daga hadarin kwale-kwalen wanda ya taso daga gabar tekun yammacin kasar domin isa tsibirin lesbos da ke girka wani da ya tsira daga hadarin ya ga kamfanin jallancin labaran faransa cewa akalla mutane 20 suka bata bayan waɗanda aka ceto da kuma waɗanda suka mutu a cikin mutanen da ke cikin kwale-kwalen dai akwai 'yan kasar afghanistan da syria shugaban amurka barack obama da takwarar aikinsa ta brazil dilma rousseff sun amince su haɗa kai domin yaƙa cutar zika da ke sa a haifi yara da wata nakasa bayan da shugabannin biyu suka gana a jiya juma'a fadar white house ta fitar da wata sanarwa wacce ta ce shugabannin biyu sun gane muhimmancin haɗin kai wajen yaƙa cutar ta zika ta hanyar dakufa wato dukufa a fannin bincike da kuma samar da rigakafin wannan cuta hukumar lafiya ta duniya wato who ta yi gargaɗi kan yadda cutar ke yaduwa a hankali a yankunan ƙasashen amurka ina ta yi hasashen cutar ka iya shafar mutane miliyan hudu ana dai alakanta cutar da haihuwar wasu yara kimanin dubu hudu da aka yi a brazil waɗanda suka fito da ƙaramin kai da kuma rauni a ƙwaƙwalwarsu ya zuwa yanzu babu makarin wannan cuta ta zika a ƙarshe a jawabin da ya yi na wannan makon shugaban amurka barack obama ya yi magana kan shirinsa na samar da ilimin kimiyyar na'urar kwamfuta ga ɗalibai a duk makarantun ƙasar shugaba obama ya ce tattalin arzikin ƙasar na sauya fasali kuma masu koyarwa da shugabannin 'yan kasuwa sun fara gane cewa ilimin kimiyyar kwamfuta na daga wato na da matukar muhimmanci ga tattalin arziki. shugaban ya kuma yi nuni da shirin nan nasa da zai samar da wannan dama ta ilimin kimiyyar kwamfuta inda yake kokarin ya ware dala biliyan hudu ga duk jihohin kasar da kuma dala miliyan 100 ga gudumomi a kasafin kudinsa na wato na nan gaba ya kuma yi kira ga masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban da suka hada da gwamnoni da magadan garuruwa da masu koyarwa da masu kere-kere da su himmatu wajen ganin an dama da su wajen samar da ilimin kimiyyar kwamfuta. Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya. A jiya Juma'a aka fara taron kolin kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka Addis Ababa amma a yau Asabar aka yi bikin buɗe taron inda shugaba Idris Debi na Chad ya karɓi shugabancin kungiyar daga hannun shugaba Robert Mugabe na ƙasar Zimbabwe. Ɗazun nan na tuntuɓi babban mai bama shugaban ƙasar Najeriya shawara akan harakokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu wanda muka tattauna da shi akan taron. Da farko na tambayi Malam Garba Shehu ko duka shugabannin ƙasashen Afirka ne ke halartar taron? eh ba za a ce duka ba amma dai eh, da yawa sun halarta gaskiya akwai da shugabanni da dama. Mm. Yawa galibi kowace shekara idan ana irin wannan taro akwai taken da ake girka wannan taro akai ko me taken wannan taro na bana? To wannan dai ana magana akan kyautata rayuwa musamman ta mata ilmantar da su da kuma 'yancinsu da azurta su wato ta fannin samu a afirka baki da mata dai su ne muhimmin ajanda a wannan taro yau wato malam garba shehu a ganin ka me yasa aka mai da hankali akan ilmantar da mata da kyautata rayuwarsu a wannan taron koli na 26 da ake yi Eh, to yanzu kamar shi sabon shugaban kungiya da aka zaba shugaban chadi idris abi ikin su san da shugabanci a magana cewa kwanan nan a chadi aka sami wata budurwa ta naɗa bom a jikinta za ta je ta naɗa ta je ta fasa shi a cikin jama'a aka tambaye ta aka ce me yasa za ki kashe kanki har ki kashe wasu ta ce ai an gaya mata cewa in ta haka aljanna za ta samu kuma in ta shiga aljanna za ta zaɓi mijin da take so to kaga shi abin da yake nunawa wato tauye hakkin mata ko da wajen zaɓen miji ma yana tura su shiga cikin irin wa'annan mugayen hanyoyi saboda haka magana ce da ba a farka kwarai da gaske A kowace shekara ana irin wannan taro shugabannin ƙasa manya-manyan jami'ai su taru a tattauna abubuwa a watsi sai a ga kamar shi talaka bai ma mai da hankali akan irin waɗannan tarurruka. Talakawan Afirka ba sa ɗaukan wannan ƙungiya ta ƙasashen Afirka da mahimmanci saboda babu wani abu a zahiri da suke gani wadda ƙungiyar take aiwatarwa a ƙasa. afirka musamman mu bakar fata ai ba mu da wata wato gunduma ba mu da wata wani eh, yanki in ba namu na afirka din ba yau mutanen afirka suna ganin yadda muke rake ta turuwa turai din su kwaso mutanen mu a dawo da su wato shi kansa a ce shugabannin namu suna zama su tattauna a tsakaninsu su tattauna matsaloli da suka shafe su shi kansa wani ci gaba ne domin waɗannan akan samu hanyoyi na faɗaɗa kasuwanci da zirga-zirgar jama'a a cikin tsakanin mu. Eh, ba laifin mutane ba ne su ga gazawar ƙungiyar haɗin kan afirka kan abubuwa da yawa yanzu kamar ko da sasan ne shi shugaba da ya bar gado a shugabancin robert mugabe shugaban zimbabwe yake magana shekara ashirin da biyar ana neman aka aka ƙungiyar ta amince cewa mutanen yankin sahara western sahara su jefa su jefa ƙuri'a suna son yanci koko suna son su cika zama a ƙarƙashin mallakar maroko har yanzu an kasa aiwatar da wannan abubuwa saboda haka akwai bukatan a gaggauta aiwatar da wato shawarwari da ake maimakon kawai a zauna a yi surutu an tashi an bar abu da shi kansa kuma shi ke ba a ai jawabin da na kaza ya nuna cewa lallai fa lokaci ya wuce da za a zauna kawai a jance a tashi dole a bi a aiwatar da abubuwa kuma shi ma shugaba banki mun sakataren majalisar da ya zo shi ma bukatar sa kenan da shugabannin afirka mm. Ga kuma matsalar Boko Haram a Najeriya da kasar jamhuriyar Nijar da su cari da Kamaru ko an taɓo batun wannan al'amari na Boko Haram? Eh duk ai dama wato wannan mu yana bace kwarai da gaske maganar tsaro a afirka na fitina-fitina irin waɗannan fanda mu ɗin su kansu sun san sun san kamar somaliya arewacin afirka ga abin da ake fama da ita wurin ya fi duk makotansu sannan ga libya wanda yake kamar ta zama kamar wani headquarter ma ta wannan kungiya ta isis da take da hatsari ga duniya ma gabaki daya saboda haka ana an tattauna maganar eh, rashawa da cin hanci domin a kau da shi a kawo ci gaba da abubuwa ne da yake shugaban muhammadu buhari ya sa a gaba yana ba su muhimmanci duka suna cikin abubuwan da ake tattaunawa kuma kafin a karshen taro za a fitar da jawabi wanda zai fitar da matsayar kungiyar haɗin kan afirka kan wayannan batutuwa. Mm-hmm. yawa aikin san shugaban najeriya muhammadu buhari shine shugaban kwamitin tsaro na kungiyar afirka din haɗin kan afirka mm. kwamitin nan ya yi taro a jiya da daddare a ƙarƙashin shugabancinsa kuma shugabannin ƙasashen afirka da dama ba ma mambobin da sun samu halarta kuma kin sa akwai muhimman batutuwa da suke gaban wannan kwamiti musamman kamar matsalar nan ta murundi wanda ake ta gogari a da ko za a yadda a saka wato sojoji na kare lafiya na afirka saboda fargaba da ake cewa fitina za ta iya barkewa a kowane lokaci saboda bukata ta ta shi shugaba da ya yi akwai kuma matsalar kamar da biya muke ta ita wannan wata sahara wata yammacin sahara da kuma darfur a sudan wanda yake har yanzu kan yaki haduwa tsakanin shugabannin don aka samu kwanciyar hankali saboda haka wannan taro ya mishi gaban muhammadu buhari ne To Malam Garba Shehu kenan babban mai ba shugaban ƙasar Najeriya shawara akan harakokin yada labarai a tattaunawar da na yi da shi a Addis Ababa akan taron kolin da ake yi yanzu haka. A jamhuriyar Nijar kuma an kaddamar da yakin neman zaɓe daga karhe goma sha biyun daren jiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Suleiman Munibar mai aiko mana daga birnin Yamai. irin yadda ake tashewa a tsakiyar daren jiya kenan a cibiyar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a matsayin gangamin kaddamar da yakin neman zaben dan takararta na shugaban kasa da 'yan takarar majalisar dokokin kasa zaben na watan gobe yana da matukar mahimmanci ga jam'iyyar ta pnds tarayya wacce ke fatan samun wa'adi na biyu a fafatawar da za ta haɗa ɗan takararta isu muhammadu da wasu 'yan takara kimanin goma sha hudu galibi na manyan jam'iyyun ƙasar saboda haka na tambayi sakataren zastarwar jam'iyyar pierre fumakwai gado shin ya za su tunkari wannan kalubale da ke gabansu na gaya maka talakawa sun ga ayyuka da an kai musu yan shekara biyar sun ce sun gani sun gode kuma duka alkalwallin da isu lokacin da yake kamfe ya ɗauka ya cika su kenan abun da za mu gaya musu shine wannan gami in sun kara bashi iko za musu aiki yanan akwai kundi da za mu hudowa nan zuwa gobe a cikin wannan kundin duka sabin ayyuka da za a yi cikin shekara biyar masu zuwa an rubuta su kenan wanda ya ɗauki alkawali ya cika wannan sabbin alkawalin da za a ɗauka za a cika su da da Allah. MPN kishin ƙasa ta Ibrahim Yakuba na daga cikin waɗanda ke neman shugabancin kasar Nijar a yayin wannan zaɓe. lawali tsalha da na tuntuɓa a yayin gangamin kaddamar da yakin neman zaɓe ya ce jaririyar jam'iyyar tasu za ta taka rawar gani wa'annan fartoci da suke da shekara ashirin da wani abu su da kansu yau sun sani babu farti da ke tada musu hankali kamar yan feni kishin kasa kuma insha Allahu kamar yadda muka zo muka taru insha Allahu za mu ci shugabancin kasar nan kuma mu zo nan ne mu tare jama'a mu yi musu godiya mu ba da annashuwa kamar yau insha Allah ta'ala canji da muke fata a Nijar canji zai zo a daren na jiya juma'a babbar jam'iyyar adawa ta MNCD nasara ita ma ta shirya nata taron gangamin kaddamar da yakin neman zaben dan takararta Alhaji Sain Umaru da ke neman shugabancin kasa a karo na biyu da kuma 'yan takararta da ke fatan yin nasara a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa yayin da wasu jam'iyyun ke niyyar kaddamar da nasu ayyukan farfagandin a farkon makon gobe a halin yanzu dai titunan yamai da na sauran yankunan nijar sun ɗauki harama sosai ko ina ka duba tutocin jam'iyyun siyasa da fasta ake gani alamar cewa yakin neman zaɓe ya kankama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Kuna sauraren shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim ka almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. BOA shin ƙasashe nawa ne ake kira Scandinavia? Ya al'adu da harshe da zamantakewar mazauna yankin? Ina kalmar Scandinavia ta samo asali? Mai tambaya a Ingilan Geographer Kurna Kano. sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar isuhun dila faki mai cewa muryar amurka don allah ku bani tarihin asalin ibo shin daga cikin wani jinsi suka fito suka zo najeriya ko kuma dama a najeriyar suke to bari mu fara da mai sauƙin wato ansar tambaya kan ƙasashen da suka haɗu suka zama scandinavia Idan mai tambayar wato Malam Awal Ingilan Geographer na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Malam Awal yankin Scandinavia kusan tsibiri ne da ke can arewacin Turai, to sai dai ruwa bai masa da'ira kwata-kwata ba, wani sashinsa ya haɗu da wani yankin ƙasa. Malam Awal, kamar yadda yakan faru a lokuta da dama, akwai takaddama kan adadin ƙasashen da suka yi yankin na Scandinavia. To amma abin da aka yi ittifaƙi a kai shi ne yankin na Scandinavia na ainihi masarautu uku suka yi shi, wato da masarautar Norway, da masarautar Sweden da kuma masarautar Denmark. To amma ana nan ana nan ganin cewa ƙasashen Finland da Ireland baya ga makwabtaka da yankin na Scandinavia sun kuma yi matuƙar kama da yankin ta fuskar harshe da al'ada da kuma siffar mutane. don haka sai wasu manazarta suka shiga sa Finland da Ireland cikin jerin ƙasashen Scandinavia. Don haka sai adadin ƙasashen Scandinavia ya zama biyar ga masu wannan ra'ayin ko fassarar. To amma a hukumance duk da waɗannan alaƙoƙin idan aka haɗa ƙasashen Finland da Ireland da masarautu uku, ba a kiransu Scandinavia ba, ana kiransu ƙasashen Nordic ko kuma yankin Nordic. ma'ana a hukumance har yanzu masarautun nan uku ne kaɗai Scandinavia. Idan aka faɗaɗa aka haɗa da Finland da Ireland ana kiran wannan haɗin ƙasashen yankin Nordic. Game da al'adu da harshe kuwa, Scandinaviawa dai akasari tsatsun jamusawan da ne, suna da kamannin jamusawa ta alamar ƙarfi da jimiri. Al'adarsu dama ta jamusawan daɗin ce. haka zalika harsunansu da nauyi ba kamar turanci ba kuma suna amfani da harsunan juna musamman ma a yankunan da ke daura da kan iyakokinsu game da asalin kalmar scandinavia kuwa dama akwai wani yankin denmark wanda a yanzu ke cikin sweden wanda ake kira skenia daga nan ne a ƙarshen ƙarni na 18 sunan scandinavia ya samo asali. sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansarar tambayar isuhun dila faki mai son jin tarihin ƙabilar ibo idan isuhu na saurare to ga daɗaɗɗen ɗan jarida ɗan ƙabilar ta ibo kuma majiyin hausa mr alphonsus okoro igwe daga jihar abia zai ƙarasa baka ansa Yau, wato malam alphonsus akwai bayanai kala-kala dangane da ainihin inda ƙabilar ta ibo ta fito akwai masu cewa asalinsu sun fito ne daga gabar ta tsakiya asalinsu yahudawa ne akwai ko masu cewa a'a ba abin da i hada su da yahuda ga dai bayanai kala-kala kamar na fashin bakin ainihin gaskiyar wannan al'amari menene asalin kabilar ibo ai shi kamar yadda na faɗa ne mm. tun farko na ce mawuyacin abu ne mutum ya ce ga dai idda ibo suka fito mm. eh, ka dai gane haka eh, amma dai ainihin yadda na faɗa Mm. ainihin magadan wannan yankin mm. kudu maso gabashin kasan ne sun fito dai suka tarar da kansu dai ga nan a wannan bangaren duniya inda mm. suka kasance. Wato dai shine ah. tartibin abin da aka sani. Kawai dai, eh, ni dai gaskiyar magana ana fahimta da kuma duk binciken da dai na yi game da wannan. Kai dai To amma baka ganin baka ganin akwai wata alaka tsakanin Yahuda da Ibo da Isa wasu ke ganin asalin su kenan? eh ina ganin duk yadda dai ka dubi wannan za ka kwakulo wannan alaƙa ne daga irin da abin da ya shafi kasuwanci da sauransu saboda an fi sanin ibo da wannan abin nan kwazo na mm, kasuwanci da kuma mu'amala tare gane mm. amma ba ba tabbatar da wannan game da asalin ibo din ba mm. har yau dai ana dai cikin bincike har zuwa wannan lokacin da nake ma wannan bayani ina ganin ba tabbatar da wannan ba kai dai mu dai da abin yanzu dai jita jita ne to malam alfansus banda batun yahudawa akwai kuma wani asali da ake alakanta shi da Igbo? Eh kawai dai yawanci za su ce maka ainihin bangaren dai akwai garin da ake ce da Uri Mm. cewa daga can suka fito mm. a ah, kuma mutane ne da suka kusanci kogin naija mm. Yawanci mutanen a ah, masunta ne kamun kifi suke da kuma noman doya da kuma shinkafa wajen ne dai amma wasu kan karyata wannan maganan ah, kuma wasu suna ganin cewa kai dai mutanen gwajen ne da yake ilimin boko mutanen anambra ta gunsu ne ya zo inda dai su suka kowa runguman ilimi dai to da yawa suka riga sauran fara rubutu hmm. to kagan da yake suka bayana malam bature yadda abubuwa suke to ya ɗauki abin da ya ba tare da wani ainihin bincika wannan maganan ba cewa san hmm. ne da hmm. tushin da ya koko a mafarin ibo amma da dama dai ana iya karyata wannan Mm. Mm. To me mm, kake ganin abin da ya daban-daban ne. Yawwa. To wani bayani kuma kake ganin watakila masu sauraron mu za su so ji dangane da abin da ya shafi kabilar Ibo. Ban je fahimci wannan tambayan da irin da kana iya Akwai wani ƙarin bayani da kake ganin na da muhimmanci da ya kamata ka yi eh, ma isu hundila. bayanin da shi ne kamar yadda na faɗa zuwan turawa dai ya kawo dai wannan canji da matukar canji. Hmm. Eh, canji aka kawo. Mm. canji da fannin addini sannan kuma aka kawo tsarin sabon mulki mm. ina ganin mata demokuraɗiyya zuwan turawa ne aka fara irin su naɗin sarauta kamar musamman ma lokacin eh, shi lord lugard mm. aka fara irin naɗin sarauta aka fara samun su sarakuna da kuma dai Eh, fadawa dai zan ce hmm. ka gane masu sarauta dai a lokacin an dai samu irin wannan kuma aka zo lokacin ne kuma aka shigo da tsarin biyan haraji da yake ma musamman ma mata ba su ji daɗin wannan abin ba hmm. da yake dabda shi abin nan aka kai shekara alif dai zan ce dubu goma sha tara hmm. ga 29 mm. ma'ana 1929 aka zo mata gaskiya ba su ji daɗin wannan abin ba suka tada tawaye mm. a birnin aba gaskiya eh, ba karamin hargitsi aka samu lokacin ba ya gane mm. da ya dan ya ja lokaci ma kamun ma kome lafa lokacin kaga tsarin ne na kimanin bature gaskiya ba su ji daɗin wannan ba eh, suka shiga wasu suka tada wannan rikicin

koko aure da tsada sosai da ake ganin babu inda ake aure da buso da tsada kamar kasar ibo ina wannan ya samu asali kaga an kashe kuɗi mutum an mai rasuwa kaga hankalinsa ya tashi yana tunanin ina zai har hada kuɗi ne ya zo ya binne ko mahaifin shi ko matarsa ko dan uwansa da dai sauransu ko ko in zai aure kaga hankalinsa ya tashi ni fa ana fahimta da kuma binciken da na yi hmm. dama gaskiya babu wannan dai a al'adarmu hmm. ya gane mm. eh, amma ina ganin irin mutanen namun da dai suka fara fitan turai ne mm. daga dawowarsu suka dawo da wannan sabon salon gaskiya tun can dai dama gaskiya kwata-kwata babu a wannan tsarin namu na al'adarmu gaskiya eh, mm. ina ganin an aro wannan tsarin ne kwata-kwata daga abin nan gaba daya daga turawa ne da kwata-kwata irin can babu da dai mutum kai da ya biya sadaki kuma musamman ma iyaye suna so a ɗaura auren gaskiya sai dai a ci gaba da wannan ɗaurin auren sannan a je a shiga a zaman aure da sauransu hmm. da haihuwa da sauransu amma hmm. gaskiya wannan kwata-kwata da can can zai cikin tsarin abin nan da auren yadda tsarin auren namu yake. Allah. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin Yanzu a madadin Alphonsus Okoro Igwe da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu. Ni ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Yanzu ga muhammad Lalo da takaitattun labaran duniya. To hajiya da yawa daga cikin shugabannin kasashen Afirka yanzu haka na can Addis Ababa babban birnin Habasha ko kuma Ethiopia inda a yau Asabar aka buɗe taron kungiyar tarayyar kasashen Afirka wato AU. wani muhimmin batu da taron zai kuma mai da hankali a kai shine rikicin siyasar kasar burundi inda kungiyar ta eu ke shirin aikawa da dakarun wanzan da zaman lafiya dubu biyar To iyakacin shirin kenan sai an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da shirin mu tattauna wanda Ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa yanzu a madadin Muhammad lalu wanda ya karanto labaran duniya da Abdulaziz Adile Toro wanda ya taya mu zama a nan da Ismail almamikan kan. da wanda ya haɗa mana sauti Caleb Geta Cew da injiniya mu Mr. Martin ni ce Halima Jumaro daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima da daddare idan Allah ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.